ka gabatar da kanka kuma sai ka gaya masu sauraron mu abin da yasa kake so ka abin da kake so kai magana akai. Eh so uh, assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Juma Husaini daga nan Kaduna. Na'am. Kuma yau wani kallon dambe kuma ke tare da 'yan dambe shekara da shekaru. So gashi ka kira sai ka gaya mana dalilin da ya sa ka kira masu sauraro da kallon mu suna jin ka. Yawwa dalilin da ya sa ni kira eh. lokaci ne na so in ɗanyi a kan sanda mahaukacin a ɗan audu mai akwatin mutuwa ya ce ya dambe tsiran da suka yi da musu babu amma sanda ya dambe bai kai shekaru arba'in da biyar ba kamar yadda ya faɗa kuskure ne na baki. So. Ah, sanda ya bar dambe ina jin ya bar dambe 98 ne 98 in za iya lissafi zai ba mu kamar shekara 24 kenan ko? Eh. Yawwa sabida damban da ya aka ba shi mata. Hmm. Aka ba shi mata da suke tare shi ne da karnan ya bar dambe ya zo nan makera mahautar su haruna dan ganye mai gida haruna dan ganye wurin su garba a bako nan iyayen gidanmu kenan inda ya zo ya zauna dalili kuma bayan wannan a 96 damban gwamna damban kofi da aka yi a kaduna gidan darekta ya zo ba a kama shi damba ba gaskiya duk 'yan damba suna haɗu gaba ɗaya na ƙasa jamus kudu arewa su mamman su masta balara su duka dai su maki ba dai wanda bai zo ba a takaice sai ɗaiɗai ku duka sun zo gurin ma duk sun zo eh. amma ba wanda ya kama shi da kaf saboda an san halin shi an san hannun shi kuma da sadaukataka. ne halin nashi wanda kake magana misali wanda ah, ya saba Yawwa halin shi halin shi na jarumta mana da eh. karfi mun taɓa wani fira ana jikan Musulmi kan musulmi marigayi bala yaro eh. muna fira a nan gida sai muke tira da shagon aiko hmm. mai gidan masta bala sai masta bala ya ce ma shagon aiko shin ka taɓa ganin an yi bugo in bugo ina kaucewa sai shagon abu ce ka dinga kaucewa ya ce ai in a taho in taso in kauce shagu sai shagon ai kawai ce baka kaucewa gaskiya amma na baka shawara masta bala ka dinga kaucewa to sai firar hmm. mahaukacin tica ya taso wani mutum ne ya zo ya ce mana a duk dambe wanda tijo bai ga mai mugun zarci irin mahaukacin tica ba sai sai shagon aika ya ce a'a ko da zarci da karfi. Mm. ko da zarci akwai karfin tsiya ya gaya mana haka saboda karfin nashi sadauci ne gaskiya dan ina da labarin ya taba zuwa maraban jos wurin early 90s bai samu abokin damba ba ya je ibadan bodija bai samu abokin damba ba kwanan sahur hudu ko uku uku haka bai samu wanda ya kama shi ba ya taho nan lagos mm. an bude ijora seven of gidan alhaji mato wurin su mai rodi to na ya zama gidan sosai da sosai to da aka zo inda kuma kai mai ɗaukar hoto suka kenan Na'am. To ya zo nan ma ba a kama shi don ba Har ya ce ma Alhaji Mato sai ya bashi kuɗin sa daga Sokoto yake. Alhaji Mato ya ce ya ji labarin ai ya sauka Ibadan ba a kama shi don ba To wannan rashin kama shi don ban gaskiya mutumin nan sadauki ne na gaske ba na kaɗan ba. To a nan tsautsayi ya kama Idi hagon Daga a Kaduna. Damban hmm. kofin nan ba wanda ya kama mahaukaci kaf sai hmm. idi mahagon dada. To a nan dai yamma idi kisa uku a lokaci daya. Na'am. Tafa da fuska saboda idan ya buge idi zai faɗi sai kamo hannun idi ya rike a mace ya kara hmm. bugun fuskarsa yana jin in idi ya tafi zai faɗi sai ya riko wandan hannun idi ya riko shi ya kamo shi ya ɗaya yana kisa uku sai da aka yi cikin filin nan tukuba kan tukuba yana idi jina jina daga nan dai ba wanda ya kara kama shi kuma 96 aka yi abin ya baro mu ya zo nan wuraren naija har dai damban da ya samu matar aure wanda suke tare yanzu da mm. yaran su to kaga barin damban sa bai kai shekara arba'in da biyar kamar yadda ya mistake ya faɗi ba wuraren shekara ishirin ne. Na'am. Dambe ya ce batun damba da ya lalace na rashin tarbiyya kai mm. kanka kai korafi akan akwai ɗan damban da aka ce in ya zo ya neme ka a sakkwato kuma ya zo bai neme ka ba sai dai kai ma ka ce ka yanke hukuncin ba za ka je gidan damban ba saboda biyar da kuma wani ya ce ko ya shi ne ya ce oke ya je da kuɗi zai ba shi kamar dubu goma hmm. dan damban nan sai mola taba ya zo ya sha a gabansa sannan ya ɗauki shi kuma maimakon dubu goma da zai ba dan damban nan sai ya ga bare ba shi dubu ɗaya kawai ya sha ruwa ya hmm. wata daga baya kuma akwai abin da ya tafi mai da shi na musamman Hmm. amma sai ya fasa to abin da nake so ɗan tsokaci a nan gaskiya in za ka duba damban da aka yi da na gwanaye irin su ɗan audu mahaukaci su masta bala yaro har duniya ta naɗe ba za a ƙara irin wannan damban ba za a ma kwatanta shi ba ba zai ma faru ba kuma damba karfe hudu da rabi ake shiga damba da kamar Avengers nan Kaduna hmm. daga yan doya ko gidan Murtala ko gidan director har abin da ya sakkwata bariki har abin da ya gidan shata amma yanzu dan ba a ce sai karfe shida hmm. shida a ko shida saura a fara dambe ɗaya biyu kuma da an fara dambe ɗaya a ce a raba ko da yake akwai tarihin damban su gundumi da muka ji da bagogori ne kayan faɗa a nan new nigeria Kinsuwe. dan hmm. Kinsuwe. an gaya mana ba mu kalla ba amma tari mun isa mu je amma saboda ba a barin mu yawo a lokacin abokanmu duk ana zuwa da su masu ƙiriniya haka amma ana gaya mana hmm. wannan damban 78 1978 79 aka yi damban nan a gaskiya aka ce su babba gobiri da wannan gundumi hmm. umarin gundumi idan suka fara da kan juna ana damban nan tun karfe biyu sai a kusan karfe uku wajen awa ɗaya da wani abu na'am sai a kusan kusan la'asar ma wani yake sai a kusan turmi bakwai turmi tara jina jina suna tsaye ba su faɗi ba ana garzan juna to aka ce ya za a yi a ce an yi irin wannan damben yanzu ka san ba zai yi ba ba zai yi ba gaskiya yau wani dai jarumin da na kalla irin su masta bala da da mahaukacin tica sai kuma wannan abokina da yanzu ban san yadda zan gan shi ba na ga tirar shi shi kuma jarintarsa ta sa na zama abokinsa ina ba shi ina sai mana a tare a nan gidan Lagos. Gidan Hajimato shagon na mai ango. Ok, shagon na mai ango yana nan. Kai kai kai yana nan na ji firar. Saboda mm. dan bansu da Jafaru. Mm. Dan bansu da Jafaru, Jafaru na ganiyarsa idan ka kalli wannan ban za ka ce to ka gamsu ba ka ƙara sha'awar kallon wani damba in dai dan abiya in kallo ne to ban taɓa ganin irin wannan damban ba ni gaskiya. To ana ta muhawara cewa eh, eh, ya buge Jafaru so hudu Jafaru ya buge shi so guda wannan muhawara ta ɗan so ta ɗau zafi to kai ka ce abokinka ne to kai mi ka sani game da damben shagon na mai ango da shi jafaru kura yawa to alhamdulillahi ita dai karya haramun ko ba haka ba haka ni dai na ji labarin an ce ya jafaru sau uku jafaru kuma ya buge shi sau ɗaya amma ni na kalli damben su sau ɗai ɗai ɗai ɗai sau hudu Na'am. A nan ijore gidan Alhaji Mato da ɗaki na wanda Alhaji Mato ya sa sai rodi suka bani. Hmm. A nan cikin gidan ina zaune ne a barikin soja na Bonicam a nan Lagos. Hmm. Kuma ina kasuwar ido amma in na dare ana ajo sai in kwana a nan ina da ɗaki na na musamman in ban nan yaran 'yan dambe kuma su kwana a ciki. Haka. To a gaskiya damben nan su hudu ba kisa. Na'am. Kuma damba ne gaskiya inda yanzu za a ce irin mu kamar turawa ne masu bidiyo na da hmm. a ɗauko wannan damben a sa a silma hoton damben ma ana wannan kallon bidiyon kawai ana iya siyan kasa ɗinsu ko dubu ɗari ne na tabbatar ma har ga Allah wallahi. To ɗan Juma akwai wani um, abu da mutane ke faɗi musamman akan damben Lagos. Cewa damben Lagos akwai kashe-kashe da aka yi wuraren nan da dama amma yanzu ya aka binciki tarihin irin waɗannan abubuwa ba a samu ko kuma musamman irin faduwar jafaru a Legas sai mutane ke cewa a musamman da ke ɗauka hoto a wani lokaci kudawa ne menene menene <laughs> wai me yasa ba a samun bidiyon dambin jafaru wanda yake yin kisa Legas da wanda aka buge shi eh to alhamdulillahi ni iya abin da sani zan faɗi Na'am. Damban Lagos na san damban Lagos tun a Gumalu. Da ake a Gumalu har aka zo nan Kego Barak kenan a Aka zo nan Ijora 7 up. na'am To a gaskiya an ce biri ya kama da mutum. Na'am. shahararrun maɗauka hotuna a lokacin akwai masu ra'ayin kudu duk da 'yan kasuwa ne ba za su bayyana ra'ayoyinsu a fili ba amma an san inda suka dosa irin su alhaji mun kaila na'am shi kuma mun kaila gaskiya dan kudi ne da su alhaji dan jimai nan tego barak mai gidan su jafaru dan hmm. jimmai tela hmm. to a gaskiya akwai kashe-kashen da aka ce an yi sunan kaila ba su ba da hoto don akwai wani damba da aka taka gabanmu eh. na ce ban da allah misiro amma damban nan zai kaya yau aka hmm. ce ne na ganin nace zai kai na ce to wa za a buge na ce kai Jafaru zai faɗi na'am da shi da kai da shi da Sani Bahagon dan Juma Sangon na'am Jafar ya sa bakin wando jeans na'am bakin wando jeans Bahagon dan Juma ya sa gajeren wando brown ruwan kasa na'am ya naɗi kuma a lokacin Audu Kila Dogo ya zo sun dawo daga hakan kwaranda hmm. Ibadan. sun zo nan caki sun zo nan gidan kallo a hmm. cikin nan amma kila ya saki damba lokacin 98 audi kila to da aka zo damban yi dai na san jafar jari ni ne bai gudu eh. ba arewa kake ba ni ɗan jamus nake ni hmm. amma ba arewa kake ba ba gwara matsa ba ko ina kake ka san jafar jari ni ne wannan ba wasa ba hmm. kura ne ba kurari ba to ko masta Allah ya ji kansa bana muna kan layi wata rintsimin sa ya tashi zai yi ihu ya kama kirarin ya kama wakar jafaru ko mm. kallon kallamu mm. dan sun cika gwanaye to ana nan aka yi damban na ce za ka kaya a gaban sojoji an cika makel mm. aka ce ga yaro a lokacin shekaru ishirin da uku baya ko da hudu aka ce to me na ce za ka kaya ba na ce muku jafaru bai gudu kuma wannan mugun naɗi da sangon ya yi in dai jafari bai kauce masa to sai ya faɗi na'am ya bugo bugu na farko ya samu jafar a kafaɗa ta hagu ya ja zaren nan jini ya zubo shar hmm. jafar bai ɗaga kafa ba ya ɗaga kuma ya sauke ta bai ja da baya ba hmm. ana ihu na biyu da ya ɗauko ya samu jafar a ka jafar sai ya duka hmm. ya duka ya dafa Eh. aka fara ihu mai hoton da ya fera mu hoton nan mun kai na gidan amma dan arewa ne ko kuma hmm. dai bamu san inda amma dai ba mun kai ba ne aka ce in samai ina samun shi da na same shi na biya kuɗin dodon ma ni aka saida min eh. na je na zo da shi nan kaduna gun wani oc photo a nan first bank aka ta wanke hoton nan Allah ya kan musulmai da gafar a kowanne suka yi alwashin in suka ga hoton Jafaru hmm. an kashe shi da gaske lokacin kaga ba waya ba WhatsApp ba Facebook aka ce to idan aka ga wannan hoto na Jafaru an kashe shi hmm. an sai hoton nan dubu ɗaya. Na'am. Wani ya ci ɗari da dubu ɗaya ko a wannan lokacin nawa ne kuɗin motar ma daga Kaduna zuwa Lagos. Naira ɗari bakwai ne fourteen dari bakwai ne da kai dubu ɗaya ba lokacin haka to haka dai na dinga sai da hotunan nan aka yi wannan damban gabana amma batun hotuna kam hmm. gaskiya ana wasu kisan da ba a samu hoton kuma aka ce wasu iyayen gidan ne suke sayar ma hoton da business din gaba daya su ce nawa ne ma za ka sai da hoton an sai da gaba daya To ga misali irin mutanen da ke kokari masu irin wannan harka ta mu ta YouTube da suke kokarin su ba da tarihi don matasa masu tasowa da dai sauransu haka kana ganin wannan bai yi ma tarihi illa ba Kamar ya ma tarihi illa eh rashin kawo irin waɗannan hujjoji da za a eh, nuna ma waɗanda ba su sani ba ba su san an yi ba kuma suna buƙatar su sani Eh, yanzu kamar dandanan da ka ba da misali akwai ire-iren su waɗanda aka yi waɗanda mutane suna son su san an yi ko da eh. gaddama ta tashi ko musu a ce da waɗannan abubuwan ake amfani wajen raba gaddama eh. to kaga rashin irin wani kira za ka yi ga masu irin waɗannan abubuwan a hannunsu waɗanda ba su basuwa su basuwa don a taimaka ma wannan haraka ta dambe ta ci gaba to alhamdulillah ni kiran da zan yi shine duk wani mutum da ke harkar dambe ya cire ra'ayi ya cire son zuciya da son rai ya eh. fito da abin da duniya za ta amfana da shi na'am ya fito don wannan abu ya mu tarihi illa sosai saboda ina kallon abubuwan da ake a turai kamar mm. ni abocin kallon faɗa ne haka kamar su wrestling tun da eh. zamanin da su mighty ego su mil maskarar haka zamanin shadari to za ga ana nuna wasu tarihin kuma mu wannan rashin hotuna akwai su ba ba su ba amma zai kawo ma tarihi illa don abin da mutum ke cewa ba babu hmm. fat a gaskiya to ya kamata su yi haƙuri su cire ra'ayi waɗannan 'yan damban ma wasu sun wuce wasu ba su a rayu hmm. ya kamata a kawo don a haɓaka tarihi sosai rai wannan wasanni don juma kayan magana a wasu jarumai guda biyu bala yaro da jafaru wanda a duniyar dambe har ta wuce ba za a manta da su ko generation mai zuwa za ka ji ana maganar jafaru bari mu tsaya kan jafaru din don akwai wata muhawara da ta taso wadda za mu shiga cikin ta kwanakin nan gadan-gadan shin menene martabar jafaru a matsayinka na mushe mai faɗin gaskiya akan duk lamarin da ya taso waye jafaru in an ka ce menene martabar jafaru a dambe mi zaka ce to alhamdulillah hmm. jafaru dai a duk inda dan dambe kai ya kai na'am ya kai dalili ko jarumi ne sosai kuma jarunta in aka yi maganin jarumi sai an an kau da tsoro ta wakar shata na'am duk mai tsoro bai zama gwani kowane ne ko kuma dan wane ne jafaru bai da tsoro da kowa zai dambe saboda gaskiya da yana tsoro kamar damban da na gama suke da shagon na mai ango a lagos Na'am. nan ijura ni a tunani na tun ina zargin damban na ce shin wai shin damban nan ko jafar ake duka na'am ba kamar ana dukan gini kamar ka ɗauki irin wayi na tirela irin abin waigin na tirela eh. tana dukan buhun hatsi da shi hmm. haka nake jin karan bugun nan kowa ya ɗibo sai ya yaƙe sai ya taƙe sannan ya bugo sai a yi ta a buɗa a rufe a yi ta yin amarya a yi ta amarya a yi ta amarya sai a yi amarya kusan bakwai a turmi ɗaya. tsuwa hmm. ba ne can gaɗawa ya ce anya dan bannin ko ba da wani abu ba kuwa. Hmm. jafar da bai da zai kuma yau gobe shagon nan mai angon zai kama shi zai ce saza jibi zai kama shi zai ce saza ranka amma tun da ake kama dan bana ni na ga jaruntan shagon na mai ango hmm. yasa ne abota da shi saboda ni wani irin mutum ne mai son jarumai tun ina yaro haka to ban taba ganin ya daga ma jafar dan yatsa matsayin kisa ɗaya ko biyu ba a hmm. wasan to sai dai bayan barowa na lagos aka yi wannan kashin ba mamaki an yi su amma ni dai ban taɓa gani ba To a ƙarshe akwai muhawarar da za mu shiga wadda kai kuma ba, wai lokaci za mu baka misali kai magana mm. a kanta in details ba. Jafaru mamman ɗan sanyin na da Ashir Horo su ne sarakunan dambe waɗanda aka sani a wannan zamani da ya wuce na kusa-kusa. Eh. Idan aka tambaye ka cikinsu wane ne sarautarsa ta hitancanta da sarkin dambe wa za ka ce? To, afuwan, amma nake ji akwai ɗan gyara ko? Na'am. Ta ce Jafaru a Mamma raba gardama da horo. Eh, to, baka sa mana da ai bala ya raba ai ko? A shi ba sarkin damben Najeriya ba ne, sadaukin dambe ba a bashi sarkin dambe ba, ai mamman yana nan wannan lokaci. To amma tambayar da zan yi. Eh. Ta ina aka naɗa Jafaru sarauta kuma waye kashi aka naɗa shi sarauta a Kaduna. To yanzu kai kana ɗaukar sarauta Jafaru ba ba sarauta ba ce? A'a sarauta ce. To, kawai ka tsaya kan maudu'i kada ka shiga wani layi cikin guda eh. ukun nan. wane ne ya hi cancanta da wanne ne sarautar ta hi cancanta ta zama sarautar dambe to alhamdulillah masha Allah na'am a gaskiya tsakani mm. ga Allah mm. ka san akan yi shugabannin kasa a Najeriya ko a Nijar ko a wata kasa ko ina da ana yi eh. wani shugaban kasan shugaba ne amma ya shekara biyu ne uku wani eh. ya shekara bakwai wani a irin su janar yakubu gawan ya tara wani eh. a irin su baban ya takwas mm. amma wani a irin su janar murtala muhammad ya ɗaya da ɗan watanni irin su to amma duka sun cancanci zama shugabanni don gaskiya da jafaru hmm.